e da da sai da yau muna tattaunawa da su ai kun ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya da sarkin musulmi sun zo haso biyu da malaman Najeriya manya-manyan malamai kuma da wasu ma wanda ba su fito hili ba suna kawo goyon bayan su don a ciwo kan wannan matsala da ta shiga tsakaninmu da sai da yawo. To yanzu abin da muke sa rai cikin kwanaki masu zawa muna tsammanin insha Allah za a samu eh, shiryawa tsakankaninmu wannan takunkumi da aka addaba ma ƙasarmu ba a kan ka'ida ba za a ɗage shi ya zamanto duk abin da ya shahi magunguna da kalaci da wuta da aka yanke muna sa ran za a dawo da su saboda duk irin sharuɗan da aka ɗora mana mun cika su na farko shi ne mu nuna hamzarinmu na tattaunawa tsakankaninmu ai kun ga sun zo mun zama da su Na biyu shine a ba su hanyar su ga tsohon shugaban ƙasa, ai kun ga ma na raka su. Na uku shine a ba da wa'adin da wannan gwamnati na rikon ƙarya zai yi, shi ma an nuna musu taro ne na al'ummar ƙasa shine zai ƙayyade abinda muka ce kada ya wuce shekara uku. Ba yanda ake hudi ba shugaban ƙasa Jani ya hudi a'a, cewa ya kada a wuce shekara uku. Wannan shugaban da kuka gani, duk abin da yake yana auna abin da talakawa suke so kuma mu muna bayan goyon haka kuma duk abin da zai kiyaye haƙƙi na ƙasa za mu shiga shi duk abin da zai kawo tunzura al'umma wannan ba ma bayan shi kenan tsakaninmu da wannan ECOWAS muna son su gane wannan neman kawo hari da suke so su yi mutane a shirye muke kuma mun san ba su bane ba akwai wanda yake tura su mai tura sun idan yana jin ya isa ya fito hili ya bar? a shirye muke ina matakai da shi ne kashi na hudu duk inda eh, lanho ya cancanta a biya shi da kudaden gwamnati da inda ake sa su hanya ba ta kirki ba duk mun ce a dawo a tattara eh, kudaden al'umma a biya bashi da shi a biya albashi a biya a sayi magunguna a biya alawus na 'yan makaranta kuma duk abin da ya cancanta a yi na tsaron ƙasa muna yin shi eh to wannan tilas ai sai an koma an zamna da wanda suka bada bashi a tattauna a ga yanda za a yaye za a tura a ƙasa abun yayi yawa eh, yawa Bon, je voudrais vraiment vous remercier. de votre patience et de votre disponibilité, de votre mobilisation. Je souhaite que les propos que nous avons tenus soient restitués, ne soient pas dévoyés, parce que il y a eu une mauvaise expérience avec un journaliste. Nous ne souhaitons pas que cela se répète. Nous restons ouverts à tout échange et à tout moment que vous souhaitez poser des questions. Nous restons ouverts nos ministres seront déployés, chacun en ce qui le concerne, pour apporter les réponses qu'il faut dans son domaine de compétence, chacun des ministres. Et encore une fois, merci, merci pour votre mobilisation. C'est bon, c'est bon. OK. Merci. Merci beaucoup. Ijiyar mulki a jamhuriyar Nijar ɗin sun sanar da sake buɗe sararin samaniyar ƙasar ga jiragen fasinjoji bayan da suka rufe a ranar 6 ga watan da ya gabata kamar yadda kakakin ma'aikatar sufurin ƙasar ya bayyana. Sojojin sun ɗauki matakin ne kan matakin soji da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen mace ce za ta ɗauka sai dai a yanzu ba su bayyana dalilin da suka ɗauka na sake buɗe sararin samaniyar tasu ba. A jamhuriyar Nijar Prime Minister ƙasar Ali Muhammad Lamin Zain ya ce gwamnatin soji za ta yi duk wani abin da ya dace domin tafiyar da al'amuran ƙasar sannan haske cikin tattaunawa da suke yi da ƙungiyar ECOWAS ya tabbatar da hakan ne yayin taron manema labarai da ya kira a yamai. Daga mai ɗin ga rahoton baro arzika. A wannan taron manema labarai da ya haɗa 'yan jarida na ciki da wajen ƙasar ta Nijar Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya tabbatar da gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin jagorancin Brigadier General Abdurrahman Chani ta ɗau duka matakan da suka dace don gudanar da al'amuran ƙasa, ɗauko daga biyan albashin ma'aikata akai-akai, tafiyar da harkokin ƙasa da dai sauransu. Dangane da hulɗa da ƙasar Faransa, Prime Minister ya ce babu gudu ba ja da baya, suna tafiyar da komai ta hanyar bin doka da oda. Wajibi ne ƙasar ta Faransa ta fahimci abin da al'ummar Nijar ke so. game da tattaunawa da kungiyar sai da yawo kuwa ali muhammad laminzan ya ce cikin kwanaki masu zawa muna tsammanin insha Allah za a samu eh, shiryawa tsakankaninmu wannan takunkumi da aka addaba ma kasanmu ba akan ka'ida ba za a ɗage shi ya zamanto duk abin da ya shahi magunguna da kalaci da wuta da aka yanke muna sa ran za a dawo da su saboda duk irin sharuɗan da aka ɗora mana mun cika su kenan tsakaninmu da wannan ECOWAS wannan neman kawo hari da suke so su yi a shirye muke kuma mun san ba su bane ba akwai wanda yake tura su. To koyaya gwamnatin za ta tafiyar da harkokin ƙasa idan aka yi la'akari da manya-manyan abokan arziki sun dakatar da hulɗa su saka duk inda eh, lanho ya canje cancanta a biya shi da kudaden gwamnati da inda ake sa su hanya ba ta kirki ba duk mun ce a dawo a tattara eh, kudaden al'umma a biya bashi da shi a biya albashi a saye magunguna a biya alawus na 'yan makaranta kuma duk abin da ya cancanta a yi na tsaron ƙasa kaduna barayin nijar yan ƙasar faransaiya yan nijar kore su turawa cani ka zo ka kore turawa to toro tito toroto nijar sai cani toroto yan nijar wa kuke so tani ne muke so mu tashi mu dauki tani tani ne muke so haka kowa kuke so tani